الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم وتبع آثارهم إلى يوم الميعاد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa مرحب الله lale da Allah ta'ala ya sake tara mu a wannan bagire mai albarka daya daga cikin dakunan Allah ta'ala a bayan ƙasa inda yake umarni da abauta mai shi kadai kada a hada shi da kowa da fatan Allah ta'ala nake roƙo da sunayensa na gargaru wanda idan an roƙe shi da su yana amsawa ya hada wa'annan fuskoki namu a gidan aljanna Allah ta'ala ya mana jagoranci jagoranci irin wanda ba wanda ya iya in ba shi ba kullum bawa abin da yake yi wa Allah ta'ala yakan nuna mai rauninsa da kuma kwaɗayin abin da ke wurin Allah na rahama da jin kai a duk lokacin da bawa ya gwada ma Allah daidai muke da kai ko kuma ina gana kai wani matsayi da koda ba komai zan iya tsayuwa da kaina to sai Allah ta'ala ya sunce hikimarsa ya sunce goyon bayansa da jin kansa sai ya kyale ka da wayanka ƙasa tana iya tsayuwa ne kadai da taimakon mutane guda biyu bayan taimakon Allah ta'ala akan bayansa Allah shi ya halicci bayi don su bauta mishi ya hore musu hanya kyakkyawa don su zaɓi managarciyar turba Allah yana iya ba da lada ga wanda ya mai biyayya kuma yana iya maka azaba idan ka saba ka zaɓi batan abu na gaba Allah ta'ala shi ya bayi ya hore musu hanya don su isa gare shi wasu sun isa wayansu kuma suna dako har yanzu ba su kai ba wannan ke sanyawa a don lokacin da bawa ya samu kanshi a wani bagire ko wani wuri mafi abin da ya fi dacewa shine ya yi godiya ga Allah idan ni'ima ce kuma roƙi Allah tsoron gushewar ni'imar a hannunsa domin ni'ima sai an ɗaure ta turke ake mata a ɗaure idan ba ɗaure ta ba sun cewa take yi dan abbas yana cewa a tafsirin wata aya gajeruwa cikin tsawanta amma mai tarin ma'anoni masu yawa yana karanta ni'imomin Allah za a tambaye ka akan su ayar ta farko wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith aya ta biyu bayan wannan da cewa idan Allah ya maka ni'ima ana bayyanawa amma da siga da ubangiji yake so ba ta hanyar alubadaranci ba akwai ni'ima ta biyu cewa duk wanda Allah ya mai ni'ima sai an tambaye shi mazu sallallahu alaihi wasallama ya fito cikin wani kala nan dare shi da abubakar sadiq da umar dan khattabi bisa ɗabi'unsu a wata riwaya suka ce da garjin rana garjin rana ba lokacin ziyara ba ne don dai mu abin ne muke ba ma tantance lokacin rana da lokacin da ba ranar ba saboda abin sanya zamani ya yi mana yawa ya iso gidan wasu suka ce abu ayyubal ansari wasu suka ce wani sahabin baya gida ya sallama mazai ta amsa ta ce marhaban bi rasulillah barka da zuwa manzo sallallahu alaihi sai dai mai gidan baya nan ashe yana kusa sai ya amsa gani gani barka da zuwa manzon Allah sai dai ka zo mana ba lokacin da ka saba zuwa ba don garjin rana ba lokacin ziyara bane bayan isha'i lokacin kwanciya bacci ba lokacin ziyara bane kamar kowa ya huta da iyalinsa kai a ce baka da aikin yi sai bayan isha'i lokacin da al'umma ke zama su huta a gida su ba iyalansu haƙoƙinsu yara ƙanana manya da mata da ainihin samari kai a lokacin zaka je ka dauke shi ku tafi yawon duniya ba karatu za ku ba ba za ku je ku ba idanuwan ku abin da bai kamata su gani ba ala ta hanin mutumin ne gona kankace mai wani yayanka dabba ya ta da matar su zo ki taimaka dauki rabi soya mana ban rabi in gasa don nama da sashe iya gatu ya fi soyayya daɗi bayan ya gama wannan an kawo annin zama ya ci naman nan da kuma gurasa abubakar ya ci umar ya ci sai mu Allah ya kuka ya ce a bebi wani yake a kai fatima domin ta yi kwana aru aru ba ta ga irin wannan abincin ba a gabanta babu to wannan ya sanya bayan an tashi sai yake cewa ina ma za ka zo mana muma ma'ana muma ka mana ziyara wurinmu sai yake ce ma abubakar da umar kun ga wannan abin da muka ci sai an tambaye ba gobe kiyama yaya muka same shi ina muka ci shi hasil ni'ima ce kenan a ce sai an daure ta dan abbas ya ce daure ta ake yi me daurin ta shine godiya ga Allah me yawa aka baka gode ma Allah kadan ce ga gode ma Allah da godiya ne take karuwa da rashin godiya take raguwa wani ni'ima da ake bashi ba ta dukiya ba ce ta yaya ce wani kuma noma yake yi wani kuma idan Allah ya ne jarabce ka sai baka mulki sai ka tafa ma da shi to su wawaye a cikin duniya suna ganin abin da Allah jarabce ka da shi kamar soyayya ce alhali kuma wahala ce jarrabawa ce idan ubangiji ya baka shugabanci abin da yake bukata shine ka fi kowa tsoron Allah ka fi kowa kusanci zuwa gare shi domin da kai ake koyi a gare yanzu kai ake kallo kai ake cewa ka iya kai ake cewa baka iya ba da abin da kai ne yake zama abin koyi ga al'umma shi yasa mu'awi da yake ɗansa makaranta sai yake malamin sa wasiya yace idan kayi mai kyau mai kanka shine mai kyau a wurin ɗalibi idan kai yi mara kyau shine ne mara kyau a wurin ɗalibi kenan da za ka yi sallah ka ce ba ta da kyau to ba ta da kyau a wurin ɗalibi da za ka yi zina ka ce wannan mai kyau ne shine mai kyau a wurin ɗalibi so idan ubangiji jarabce ka akan zira maka ido ne a gaya za ka yi ma'ana sannan zuru kai fata malon za mu sa muku ido mu gaya za ku yi so mafi dacewa yan uwa mun samu kanmu a wani yanayi wanda mulki ya tashi daga hannun wani wuri ya koma wani wuri wa'annan bayin Allah da kuke gani duk wanda Allah ya shi da wayansa zai iya komai abinda ya gagare muke iyawa a da sai ya gagare mu a gobe so abinda ake faɗa shine mabarnata suna taimaka wajen rasa wajen rasa kawo zaman lafiya a ƙasa idan ana barna da yawa lafiya ba ta samuwa ashe sai an gyara kawuna ayyuka suna da alaka da zaman lafiya a gari yayin da zuciya ta yi kyau zumuncinmu ya yi kyau alaƙanmu da mutane ta yi kyau muka samu rikon amana ya junanmu ya yi kyau zan yi tafiya in bar ƴaƴana mata ba na tsoron makwautana zan yi ɗauka su in bar su amana ga dangi ko ƴan uwa ko makwauta har ne in dawo kamar suna gidana ba na tsoron komai to gwargwadon abin da muka yi a haka gwargwadon yadda ubangiji ke kawo mana ni'imarsa gwargwadon yadda Allah ta'ala ke sauke ni'ima a kanmu ubangiji yana cewa bai canja wata ni'ima an amaha ala qaumin wata ni'ima da ubangiji ya bayo mutane ta ruwan sama ta fitowar ni'imomin ƙasa su fito sama kowa ya amfana sai in sun canja ni'imomin da Allah ya musu sai in sun canja kawunansu da kawunansu abul aliya yana cewa kamar kun san mai barna a bayan ƙasa wanda ke bata ƙasar karti albarka kamar tambaya yake aka ce a aka ce man asallaha ta'ala fil ardi in ji abul aliya duk wanda ya saba ma Allah a bayan ƙasa to faqad afsada da filardi wannan yayi barna su kuma mufsiduna fil ardi sune Allah ke ba labari alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun sune masu bata kasa ba sa gyara ta su mabarata kasa ba wasu bane daban ina ciki kana ciki wancan na ciki wancan na ciki ke lokacin da kai wani abu daban to ka zama mabarnaci a bayan kasa wanda ya zina mabarnaci ne a duniya wanda ya sha giya mabarnaci ne a duniya halun majarra duk abin da Allah baya so idan ka yi shi ka zama mai barna a duniya mabarnaci ku a bayan ƙasa shi ke kawo abin da ke sanyawa ƙasar Allah ya fashi da masu cikinta ko Allah ya fashi da masu rayuwa a cikinta so zai yi kyau 'yan uwa mu yi ƙoƙari mu sa kanmu akan abu guda uku na daya mafi girma shine auda ila Allah ta'ala mu yi ƙoƙari mu koma zuwa ga Allah mu tsare kawunan mu da iyalan mu. daga wuta mu gwada mu Allah ta'ala kaskancin mu da kuma gazawar mu mu yi kokari mu nemi fatan ubangiji Allah ya mana afuwa yafe mana idan muka samu wannan mun samu darka farko na biyu mu yi kokari duk wani wanda yake tsammanin kaza ne to mu roki ubangiji Allah ta'ala ya shige mai gaba mu roka mai Allah a mai jagoranci inda za mu mallaki wata addu'a mafi girma da za mu yi Allah ya amsa da mun roƙa wa shugabanninmu domin ba mana cewa addinin nasiha ne kunna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim wasu malamai suna fassara wannan hadisi banda na akwai riwayar muslim cewa dan adam ya ma dan uwansa addu'a a boye yojar ana ba shi lada idan yi wa dan uwa musulmi common musulmi idan yi mai addu'a a ɓoye ana baka lada ashe yin addu'a ga shugaban da zai ke jagorancin musulmai shine aula bil ajar shi yafi dacewa da ujira a baka lada mai yawa domin idan wannan ya gyaru dubbai za su gyaru kai kadai kun ga gyaru amma san ka gyaru ai ba wanda sun makaranta kai saboda ka ne imamu ahmad bin hanbal imamun ahal sunna wa jamaa cikin sikihunsa yake cewa lauka ne indi du'aul mustajab da kamar a ce ina da addu'a da in yi ta ki Allah ke amsa la saraftuha ala al imam da nayi ta na jingina ta zuwa ga shugaba domin idan ya gettu al'umma za su gettu da yawa shi sikihunsa kenan kuma iliminsa kenan wani nake tsammanin a garin kuma ba san wani mai ilimi ba dana na Imam Ahmad Allah ta'ala nake roƙo taimake mu wayannan bayin Allah ta'ala ya ba su ikon dacewa abu na uku shine kar mu yadda ya zama ni ko kai mu zama makamashin ta da fitina ko makamashin abin da zai kawo rashin zaman lafiya fitina tana kwance ne idan aka tada ita tsinuwa ake samu daga Allah saboda haka mu yi kokari mu yi kokari na fito fili na yi magana ban zo fili ba na yi magana mai kokari mu roƙa musu Allah a kwance a gida a tsaye a gida a zauna a gida qa'imin rakidin muna tsaye ko muna zaune mu roƙa musu ya ubangiji Allah kai mun siti Allah idan akwai mabannaci ma a cikin su ada Allah gyara shi ya ubangiji Allah sanya mai basira ya zama sama da basirar ada ka wayan mai da kai ka hana shi barna ka kame hannayensa ya zama zai gyara ya aiki irin wanda ake bukata duk abin da ke zama barna Allah karkar nuna musu shi su yi duk abin da ke zama alkhairi ubangiji Allah ya sa ya zama shine kayan aikin su kuma ka samar musu abokan shawara na kwarai domin su ba su iyawa sai da idan wa'incan ba su iyawa sai da kahuwan wa'incan ba su iyawa sai da kunnuwan wa'incan ta haka ne za mu iya samun cin nasara kurakuranmu Allah ya ce mana mai kokari mu rage mu daina gaba baki daya shi za mu tashi ba. tarihin da za mu tashi a kai yau shi tarihin abu sufyan abu sufyan ɗaya daga cikin mutum biyar ne waɗanda waɗanda suka yi kamanceceniya gaya da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama abu sufyan mutum ne wanda yake a tsammanin mutane ba za a yi tsammanin a samu mutane abokai na kud da ga abokantaka ga dangantaka ta jini ga kuma shan nonon mace guda amma duk da haka sai da aka wayi gari an kulla gabar ta ɗauki tsawon shekara ashirin ana yin ta abinda ba a tsammanin haka zai faru bin tsammani shine duk wanda ya zama shakikinka dan uwanka abokinka to za ku iya tafiya sawu guda amma ran da mabon Allah ya bayyana matsayin annabin Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abokin nasa ya fi kowa bakin ciki da shi a duniya ya fi kowa duk inda kaga wata fitina a da to abu sufyan ne ya hura ta duk inda ka iske wani bala'i da kashe wani sahabi ko yanka shi ko yi mai azaba naka ba amika to da hannun abu sufyan a ciki amma wani iko na Allah kuma ya kashe ya sa an kashe ya yanka ya sa an yanka amma duk da haka duk da haka ran da ya imanin sai kuma ko masoyi ga annabi sallallahu alaihi wasallama me ya sanya watan islama a duniya addinin Allah a duniya ya fi komai kima a mu a saboda shi ana iya mutuwa kai ka yadda ka mutu addinin rayu duk abin da kai manzo sallallahu yana yafe maka amma karka keta alfarmar ubangiji in ka keta baya compromising a wannan fildin duk abin za ka yi ina iya cewa kau da kai ya bari ya yafi ya yi afuwa amma karka yadda ka ci zarafin addinin Allah karka yadda ka keta alfarmar ubangiji wanda a yau wani gara ka zagi Allah da ka zage shi wani gara ka ɓaci manzan Allah sallallahu alaihi da ka ɓaci mai gidansu haka sitin yanzu wani ya tare ka a mota ka san shi ya san ka kwana biyu ba ku hadu ba ita karɓar kallon barka da hutawar karza ya gida ya tso wannan kuwa mahaifin kai ke nufi ka ce alhamdulillah jikin shi sauki jiya ma an san lamo shi yana gida ka a yi tsohon ka ɗan iska ne don Allah za a su haka ba dan kawai ka ce yi ciwon nan da yake yi ɗan iskan ɗauko ne shi zai gina da wuya tsohon ka bai warki dan alhungu mugu ne ga yaman yadda za ta yi da shi ka tuna irin wa'annan kalmomin munana da ake wa musulunci ta kai tsaye ka tuna irin shi wanda ake wa manzon Allah sallallahu amma har yanzu wani tsutsu bai tashi ba dan an kore saboda an zage annabi ba wani mai cewa komai so ka kimanta haka duk lokacin da kimar ka da ta mahaifinka ko ta mahaifiyarka ko ta 'ya'yanka suka ɗosanu suka ɗoru suka ƙetara akan kima ta ma'aiki salama to an fa samu tangarda kuma kenan she tarihi yana gwada mana ashe ko a cikin abokai idan ka tsaya ma Allah ana samun ja baya ko a cikin abokai diyin da ake da kud da kud mun yi primary tare mun yi nursery duk da ke ku ba nursery kai ada ba mun yi primary tare mun je secondary tare mun je jami'a mun je elementary a lokacin ita ake yi mun yi kaza mun yi kaza har mun kama aiki tare to dillan da ɗaya daga cikinku zai tsaya ya ce ya kamata in koma ma gaskiya in rike Allah sau da kafa to in ba a yi sa'a ba sai an samu tarnaki ko a yanzu ko a gobe wanda ya rike Allah idan ya shigo cikin abokai sai an ce mashi ah tsarauka Allah <laughs> yanzu kuma ka zama ustazu kenan da kai wani abu ne ba ustazu bane to in ba ustazu bane me yake kai wai yaushe ne ka gane addinin Allah har ka shigo za ka yi mai aiki yadda ya dace shi ake ce ustazu kenan da da baka zama haka ba lami lafiya su mulkalau da kai ake tafiya da kai ake zuwa taro da kai ake komai da komai a ci kasuwa a dawo amma nan da kace da'ani a'uda ila Allah bari in koma zuwa ga Allah audatan tama komawa cikakkiyar komawa da nan ba ce ka ah, karkullan a sai ka zama ustazu yaushe kuma koma zuwa ga Allah wata shi a wurin shi wacce rayuwar ta fi ma kyau yanzu sabuwa ce kake wanda ake tambaya ka kanta ana iya samun yan uwa sannan duk abokantakar da bata hadu ba akan son Allah bata hadu ba akan bin Allah ta'ala bata hadu ba akan yin aiki da koyar ma'aiki to ana samun tangarda a gaba saboda ka sai an dage an ga waye kamata in yi abokantaka da shi ma'ana ina cewa la ya akul ta'amaka illa mu'mina la tusahibu illa taqiya karki abokantaka sai da mai tsoron Allah kar ka bari wani ya ci abincinka in ba mumini ba wancan in ka bashi ka taimaka mai dai amma ba haka ka so ba abu sufiyan bin harisun sayyidu fitiyanul janna ji mukamin da ma'aiki ya bashi sun alaihi duk abin ake a baya ba an yi komai ake maka in za a dawo a bi Allah duk ana iya kauda kai a bari komai ake maka in zai za a dawo a bi Allah duk ana iya bari amma ran da aka ce ba za a bi Allah ba to kai ma kana aita da kai baya domin rayuwa ba ta kyawu idan babu addini a cikinta addini baya kyawu idan ba a sallah sallah ba ta da kyau idan babu rukuyi a cikinta manzon Allah kafin wannan da cije rasu manzon Allah ya rasu ya bashi a bayan kasa. amma sai da ya mai kirari da take cewa Abu Sufyan shine shugaban samarin gidan aljanna me yasa ya abaci samari saboda gidan aljanna babu tsoho a gidan aljanna ku yi hakuri yawa duk wani tsohon da ya rasu dan aljanna sai an mai sai an mai gyara an mai kwaskwarima an gatta shi daidai kana tafi gidan aljanna amma tsoho tikil tikil ba zai shiga aljanna ba a haka ba ina nufin ba zai shiga aljanna ba gaba ki daya ba ina nufin sai an gyara mai jijiyarsa da ƙahuwansa sun zama daidai yadda zai iya zama kamu sittin irin kamun annabi adam alaihi salam a sa mai karfin namiji masu yawa yana zai iya jin dadin zama a gidan aljanna don gidanta gida ne mai ni'ima fi hama ainu wala uzunun sami'at wala qadur ala bali ahadin saboda gida ne ba irin gidanka ba wanda in rana ta yawa sai an nemi inuwa babu ranar mai gazzikin mutane ta dame su sannan babu inuwa mai sanyi sanyin da ke kawo cuta babu shi saboda ka gidan aljanna yan mata ƙanana ne a turaban kuma da sauyin juna kada wani ya ga ta wani har ka ɗauka waccan ta fi taka ainihin tsufa ko yarinta duk sau'in juna ne urban atraba ne sai Allah ya ce gawa sai ashabul yamin kaga in Allah ya taimake ka shiga ciki shikenan ka huta amma duk inda aka bata a duniya ka wahala ka je kiyama ka tafi wuta ai wahala kuma ta yi yawa so gara a duniya in ma za ka wahalan ka wahalan amma lahira a ce ka ji daɗi amma duniya baka more ba lahiran baka more ba to ina kuma za ka yi da kai haga asarar sai ce maka yawa saboda haka ƙoli ƙalla an ittasalt al asbab bayna al shakhsayn wa tawassaqat al ura bayna ithnayn كما اتصلت وتوثقت بين محمد بن عبد الله صلوات الله alai wa وبين Abu سفيان بن حارث Kaɗan ne ake samun dangantaka babba kaɗan ake samun dangantaka wasu sabubba su haɗa mutum biyu a samu zumunci babba ya hada mutum biyu kamar yadda ya hada Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Abu Sufyan na daya faqad kana Abu Sufyan ma'ana liddatan min lidati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan farkon sa a duniya watan ba wani bane na daya dan gidan amminsa ne shi watan man man wulida ma'ahu fi zamanin wahidin wa kadhalika turab an haife shi ne a zamani ɗaya da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kuma sa'o'in juna ne min atrabi faqad wulida fi zamanin mutaqarib an haife su biyan a lokaci mafi kusanci wa nasha'a fi usratin wahida suka tashi a cikin iyali guda wa kana ibn wa kana ibn ammin nabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kuma nabiyu shi dan ammin annabi ne ammin annabi wanne ma'ana kani kowa na mahaifinsa abdullahi mafi kusanci zuwa gare shi fa abuhu al wa abdullahi walidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhawani yanhadirani min sulbi abdul haris da abdullahi yan uwa ne na uba ma'ana ubansu guda dukansu abdulmuttalib ne ya haife su summa innahu kana akhan nabi sallallahu alaihi wasallam dangantaka ta nawa ta uku ta hudu sannan kuma dan uwansa ne wajen shayarwa bisa dabi'a a da idan aka haifi yaro a cikin binni akan so a dauke shi a kai shi kauye saboda ya ƙara samun jarumta har yanzu har gobe yaran ƙauye ya fi na birni zama jari saboda na ƙauye yakan iya taka daga nan ya tafi harka kuda noma yau noma kuma ya saro ice ɗauko ya to da shi gida kaga da kafa ya je ya yi noma kuma ya ɗauko kaya ya kuma kawo gida ya kuma zo ya aji duk suna wannan kuma bayan ya zo ya aji wataƙila abin da ya samu kuma abincin bai da kima har kuma za a tashi gobe kuma sake dukawa wani zubin sai ya yi aikin ya tashi kana zo gidan ma ci abinci wani kuma a gona ake kai mai sannan zai yi aikin da watakila kai an sa ka yi kana gama sai dai garkuwa don ba ka da kimar jiki duk ya riga ya mutu so akan so a haka dan a jarabci maza shi yasa ɗan namiji an so a rinka jijjiga mai tsokai shi jijjiga mai jikin shi shi yasa asma'u binta abubakar tana tadribin ɗanta wa kenan abdullahi Dan zubair tana gara shi a ƙasa har sai dangin uba suka zo suka ce mata me yasa kike so ki ba dan wahala ta ce ai na haifi kana na kuma fi kusan shi so nake ya zama ɗaya daga cikin mazaje ban so ya zama ainihin cikin mata kenan wani a zamanin mu na yau mace mata fi shokari dan wata na iya budewa ta koru mazan wani ko matan ke kore shi da gudu aka bi zai iya tserewa wani bai iya gudun na can saboda mai ba zai iya ba sai dai an bishi kuma ko an bishin ma faduwa yake ya mutu kuna ji a plateau an taba sa tiyagan aka bi wasu duk suka wani suka mutu a bakin hanya saboda ba saba ba jikinsu ya dan motsa kaɗan ala'ayi ta halin an kai abu sufiyan wajen halimatu sa'adiyya da sha'id shi yana yaro manzon Allah ma an kai shi ita sha'id shi sallallahu alaihi wasallam saboda nono ɗaya suka sha suka girma tare haka dangantaka ce mai girma har yau ko da babu komai din? ya ce faƙad wa zaihima a sayida halima a sa'adiyya min tadiha ma halimu sa'adiyya ita ta shayar da su ta ci da su ta ba su nono guda suka sha وكان بعد ذلك كله صديقا ج... صديقا حميما لرسول الله صلى الله عليه وسلم دوبو باين وان كما abokin annabi na kudda da aboki ba a cewa hamiman ga aboki sai wanda yake ya san sirrinka ka san nashi babu wani abin da ke boye game da kai shi yasa ko kiyama aka ji dan wuta bai iya kiran kowa in ba irin wannan abokin ba bai da wani aboki da zai kwace shi sadiqun hamim daban yake shi yasa a tafsirin Muhammad Mahmud al-Hijazi yake cewa al'akhilla sharhin wannan ayar al'akhilla watan kaga yan uwa abokai gobe kiyama idan an tashi duka makiyin juwa suke miƙewa ilal muttaqun sai fa bayin Allah masu takawa tsoron Allah a sharhin wannan ayar shine malamin ke cewa idan dan adam aka yi mai hisabi aka auna kayansa nan kilo goma nan ma kilo goma to ina za a lada goma zunubi goma duk sun yi daidai an yi balansa na akwai shan kenan sai ina kenan wuta ko aljanna sai a ce tafi ga nemo wani abu ka kawo ka dora a nan ka samu dama ka tafi gidan aljanna ga yamin kai a yi ne na kiyama wannan bala'i da yamma al'umma yawa ran da uba ke tsere wa ɗa ran da ɗa ke gudun uba ran da uwa ke tsere ma ɗa ran da ɗa ke gudun uwarsa ran da mutum ke tsere matarsa ran da matar ke gudun mijinta wa zai baka wani abu malam ce sai abokinka shi ko aboki na kwarai ba ka iya gane sai bala'i ya fara maka kaga ya tsaya kusa da kai tsayin daka ba da neman wani abu a wurinka ba kawai fatan shi ya za a yi ubangiji ya sauke maka wannan bala'i tsayawa kusa da kai idan bala ya faɗo maka ba kuwa ke tsaya ba ɗauki misali a siyasa ran da aka ce an yi zaɓe ka faɗi kafin a ce kwashi kayan ka ba gidan kowa kyale ba wani mai ƙarzuwa wurin wallahi don baka da amfani yanzu da yanzu ka zama watan gairo a haya Wata ce baka cikin rayuwa ba wani mai kallon kama to kaddara a ce kai ne Allah ta'ala ya baka dukiya ta gama ta kone ga baki ɗaya yanzu ka dawo da mu da ke mu koma fasa dutse nan wajen malami to wai kuma abokinka so amma har a lokacin nan mai son ka dan Allah yana kusa da kai ba zai bari ba ka tabe matakar shi da shi a hannunsa har yanzu aka samu irin wa'annan sai dai wa kalilun mahu ba su da yawa to irin wannan ne tafsiri mai tafsiri yake cewa sai abokinka na kudda qurhamimu kenan sai ya ganka a farfajiyar kiyama sai tambaye ka ilahi ina zaka sai ka bashi labarin kanka ga daga inda kake kuma ga abin da yake nema shi kuma lokacin an auna mashi zunubin shi ya fi yawa tun da haka ne zo ne in baka na dan. ka je ka samu gida domin duk addu'a ma hidima ka yake yi ka san an ka ba Allah sai Allah ya hore maka jama'a sai ta maka hidima har kiyama to zo ka amshi nawa ka zuba cikin na kwandan ka tafi gidan aljanna ana asbir bi azabin nar me zan yi hakuri in tafi gidan wuta don Allah ban labari wake maka wannan ba abokin ka shi kadai zai yi maka wannan haka ba tafsirin ya faɗa babanka ya gudu don yana hanyar ka zai tsere dan gargaro ka tambaye shi ban daya har qur'ani ya sawara mana يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصائبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم اذن شان يغني كوا harkar sa ishe shi ba wani mai neman wani ce ke shi a irin wannan mara zai ce maka zo ganawa sai Allah ya ce ma Jibril wa yake so ya ridu an yakuna akramu alaina hayyafi mu alkhairi wane dan wane kuma sunanka na kirki ba sunan banza daga sawa kanka ba da zo neman waya na ce ya sunanka da sunana Muhammad Sani mai siniya na ce bashi Muhammad Sani ka dai mai siniya bashi sai a kira ka sunanka na kwarai Sau ka sai a ce a kama hannayen ku ku tafi gidan aljanna saboda ka dangantaka dagewa ake a duniya ka zaɓa wa kanka na kwarai domin kiyama zaba maka ake yi ba kai ne mai zaba ba saboda ka abu sufiyan ji dangantaka shi da ma'aiki ga su abokai haka za ka yi tsammanin abinda ake tsammanin ga kowa irin wannan da wuya aboki ya kawo wani abu ka ce mashi a'a domin ya kawo kai ma kana amsa ko da ba ka so shi ma in ya kawo kana amsa kai ma an kawo yana amsa saboda ba wani abin duniya ya hada ku ba son Allah ne ya hada ku haka ake tsammanin Abu Sufiyan, idan annabi ya zama annabi zai mishi amma kai ce sai ba a samu hakan ba aka samu sabanin hakan wannan ya faru kablan nubuwa ne wa ashadun nasu shabahan bihi abu na biyar kuma shine yana ɗaya daga cikin mafi kusanci da kamanceceniya da manzo sallallahu alaihi wasallama har ma masu dundumi in sun ganshi sukan ce mishi ai wannan manzo Allah ne fa hal ra'aita aw sami'ta qarabatan aqrabu aw awasiran amtan min hadha alladhi kana bayna muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wasallam wa abi sufyan bin harith ka taba jin wani kusanci ko kuma wata ijijiya ko igiya da ta haɗe mutum biyu mai kauri irin wannan sama da abin da ke tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi da Abu Sufyan dangantaka wajen guda biyar ga ku yan uwan juna jini kun sha nono guda ga ku cikin dangi guda kun girma a gida guda ga shi abokan juna iyayenku su guda su guda a ce a ce za a iya rabuwa a gaba kai abin zai wahala ba liza faqad kana faqad kana al da abi sufyan an yakuna asbaqa an-nas ila talbiyati da'wati rasulillah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa asra'ahum mubadaratan ila atba'ihi mai zato zai tsammanin cewa da zaran annabi ya ce shi annabi ne wanda zai riga kowa shiga sahun gaba shine abu sufyan zai riga kowa shiga sahun gaba shine abu sufyan ya karbi wannan kira ya zama ɗaya daga cikin mabiya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama amma ba haka bane abu wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran wa ma lahu min nur idan ubangiji ya ga dama bai so ka da shari'a ba sai kai tafa da fada ba kuma hakan ba zalincin ka ba zalunci bane bai zalunce ka ba hakan hikima ce da adalci irin na Allah karka ce a to ai shi ya ga dama na bace in ma kai ruta shikenan amma ya gwada maka hanyar kawo ko ya kuma gwada ma hanyar kakuri idan kai nan abu da kace kakuri zani ai kasan zaka sha wahala an gane ku da ka inna hadainahum najdain ai an gwada maka hanyoyi masu kyawu idan ka ce baka yarda ba sai a kale ka da abin da ka zaba ma kanka gobe kiyama kuma duk abin da ya gani karka zargi kowa an ba kanka ba bayan Allah wannan shi ake tsammani lakin al'amra jaa ala khilafi kullin ma yata'awqahu al-mutawaqqi'un sai dai kaito watan diyan da al'amuran suka ce haka sai abin ya zo a sabanin yadda ake tsammani yadda masu tsammani suke tsammani ko yadda masu zato suke zatonsa ba haka ya zo ba id ma kana rasul sallallahu alaihi wa sallama yuzhiru da'awata manzon Allah dab yana bayyana kiransa a fili wa yunzuru ashiratahu yana tare dangin sa ya musu gargadi hatta shabbat nar daghinatin fi nafsi abi sufyan manzon Allah randa ya kira danginsa. a dutsen safa tun ana abin a boye tun ana yi a boye har da ya bayyana kirikiri daga ran da ya kira su daga ran nan ko ya kulla ya kulla kullin bala'i ni da kai tun daga ran nan ya kulla kullin bala'i zuciya ta dau fushi fastahansu sadaqa ila al-adawa sai aka samu cewa dangantakan nan da zumuncin nan da kusancin nan da abokantakan nan ta koma kiyayya kuma man ka kyamaci kiyar wanda ya san ka wanda ya san ka yin sirrinka bai iya kiyayya ba don duk hanyar da za ka biya sai da zai toshe ta wallahi yan uwa don akwai mutumin da in ya san ka ya san yadda yake ka ci abinci to shi kuma ko da ba zai iya bayyana ba zai ta gaya ma Allah wannan kofar ta ka dusa shi ya ubangiji Allah ka rufe mai wannan kofa kai zai ci abinci da wannan bangaren so maki idan ya kika so kwana yake yana addu'a a kanka shi sanya wasu lokutan suka tausaya mishi to shi mai hasada yana yi kai ma idan ka je kana gaya ma Allah sai ka bashe ta yi sai ga yanzu ba da kai yake ba kuma da Allah yake yi yasa Allah ke tambayar irin wa'annan mutanen ahum yaqsimuna rahmatar rabbik shin wai su suke raba arzikin ubangijinka a bayan ƙasa wancan mun ce zai kama kuɗi wancan mun ce yaya zai ba za mu bashi wancan kuma noma zai yi wancan kiwo zai yi me yana ka ce me yasa Allah ya ba wannan aya ni bai bani ba me yana ka ce me yasa Allah ta'ala ya ba wannan noma ni gonakiya suke bushewa ba haka bane wannan tafi inda Allah rizqa ku nemo arziki a wurin ubangiji ba a wajen wani ba dangantakan ta koma kiyaya mafi tsanani warrahamu il qati'a zumuncin da ke tsakani kwana bacci ke raba su ya koma yanki zumunci ba ruwan kowa da kowa wal ukhuwatu ila didd wal irab dangantaka da 'yan uwantaka ta koma kiyayya da kau da kai wala kad kana abu sufyan bin harith yawma ar rasul sallallahu alaihi wasallam bi amri bi amri rabbih farisan min anbahi fursani quraish Zikira. daga ran da manzo abu sufyan ya kasance dan haris randa da manzo sallama ya kokarin da shi ya miƙe zai tare da'awa ta manzo sallallahu alaihi wasallama akan al'amarin Allah ya fito a matsayinsa na wani farisi jari ne an bahi ai ashar mafi kyakkyawa mafi ambaton sojan da ake ambata a cikin shawa ya zama ka na ɗaya duba mayaƙi ne wa sha'irar min ala shu'ara'ihim ka'ban sannan kuma mawaƙi ne wanda ya ƙware wajen zambo don kana waka baka yi hija ba to da sauranka balarabe yakan je daji sagiya ya bugu kawai jinnin waka sai da sauka kai shi irin karayawa irin karayawa so balarabe ya iya wasa da harshe idan yana yi abin sai wanda ya gani ka duba ko a yanzu idan mutum ya dan haddace wasu waƙen idan yana yi sai ka ji abin kafin ka tsaya ka rubuta ka wahala duba shauki yaban annabi yake yi amma abin gwanin ban daɗi yana ataita wan su Fauda la tamurru bihim illa ala sanamin qad hama fi sanamin wal ard mamlu'atun juran musakharatun li kulli taghiyatin fil khalq muhtakimi wal khalq yuftiku aqwahum bi adafihim kal laythi bil bahmi aw kal huti bil balani digo lokacin da dila yake dan so ya cika jin mutane sun ki sakkowar sun haye sama sai yana bi layi layi yana cewa barza sa'labu yawman في ثياب الواعظين ومشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين ويقول الحمد لله إله العالمين يا عباد الله توبوا وهو كاف التائبين ويدلانك يا مكاجي أن توب أضواء بالله ينزع داو أحدك أحدك يا أينه to larabawa to abu sufiyan ya kware wajen waje ya kware wajen hija ya maka zambo ka ji ha abin bakin fa wada sinanahu wa lisanahu fi muharabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa muadati da'watihi na daya yasa bakin sa wajen aibanta ma'aiki ko a yanzu mawaki in yi maka zambo sai a shekara 20 ana ji ko da ku mutu a yanzu haka akwai wanda wani yema wani zambo amma dai ba za a mace garin ba da kuma sunansa wani yema wani zambo har yanzu kusan duk sun mutu su biyun amma har yanzu ka je gidan rediyo suna da shi kuma in sun sa abin ba daɗin ji wani ne ya kalli wani tsoho ya gama bata waka baki daya cikin waka so bayan Allah Abu Sufyan haka ya miki ya sa bakin takobin shi ya kuma sa harshensa wajen yakar annabi da kuma yakar wasa. ga baki daya wajen da taqatihi kullaha linakayatin bil islami ko kuma linakaya bil islami wal muslimin ya sanya dukkan karfinsa akan cutawa musulunci da azabtar da musulmi wata bayan aka fara wannan ba ya rade a bayan ƙasa amma har gobe hajjibi addinin ci gaba yake har gobe hajjibi addinin bai tsaya ba domin kana iya kashe mutum amma addinin baya kasuwa alkawarin Allah ne daga bakin ma'aikinsa sallallahu alaihi ya ce wannan addinin sai ya shiga duk wani gidan da rana ta leka saboda ka babu dama kai zamanin wai zai mutu kai dai abin bukata ka mutu kana musulmi ka mutu kana mai imani amma in ka ce za ka yaƙi da wannan addinin to kamar ana gaya maka ne kwanan ka ya kare sai dai kai ka tafi domin manya-manyan mutane kamar su fir'auna sun kishiyanci annabawa amma sun mutu saboda a gwada mai ma wulakantacce ne ruwa ma bai cinye shi ba ruwa ya fada ruwa ya cinye sauran mabiyansa ga baki daya amma shi aka tsamo shi aka wargo shi waje duk da fa ya shi, shahada ba da ƙarshe ba ta da amfani Allah ya ce al'ana wa qad asayta qablu wa kunta bil mufsidin al yawma najika wa badnika li kuna liman khalfaka aya wa inna katiran min nas an ayatina ghafilun da yawa za ga al'umma ga aya Allah yana gani ya ji ba daɗi an samu ciwo ya warke da kar ya yi kaza ya yi kaza amma duk da haka ba zai yi dawo ya bi Allah ba fir'auna ba irin abin da ba gwada mishi ba an gwada mai kwabi an sanya mai jini an mai kaza an mai kaza duk da ka sai zo baki ruwa tabbatar yau zai mutu kana ya daga hannun kalmar shahada Allah ya ce mai akaja kake yau za mu tsame ka mu kai ka waje saboda jabberan mutane a bayan kasa su ga irin ka su san Allah ta'ala fi karfin su ruwa bai ci shi ba wasu malaman tafsiri suna cewa ruwa baya cin mutum ko da fadawa ka ci ka mutu in dai ba wani abu ya ja ka ba in dai ruwan ne tsanza za ka dawo sama in dai ba komai ruwan ne kawai ba gamu da wani naman a ruwa ba da ya ja ka kasa ya cinye ka ko a yi maka kisan wulakanci a ɗaure dutse kamar kato mai kilogram 250 a ɗaure a bayanka a jefa ka ruwa dutse kasa zai yi kai ma sai ka sa amma in barin ka za a yi kai kadai ka fada ruwa to ko da ka mutu za ka dawo sama masu kai su ɗauko ka ko kuma ruwan ya rubar da kai idan teku ne har ka rube namomin ruwan su ci abin suka ci haka abu sufiya ne tsaya a matsayin duk wani musulmin da ya sha wahala a garin madina a garin maka da sa hannunsa kamar su kubai wanda aka rinka yanka su gunduwa gunduwa a kawo shi a kai shi bayan gari a tan'in na inda aka yi masallacin aisha na ka daure kuma idan ya ce rabbi allah ubangiji shi allah aka daure shi sai an yi kiɗa an yi rawa an kai an dawo ga su abu fiyanu kan manyan kujeru suna kallonsa a zo a sa wata basilla a soka a kwakwalo idansa a ajiya ƙasa shi kuma yana makan shikirari walastu ubali hina uqtalu musliman ala jambin kana lillahi masra'i ni ban damu ba in dai za a kashe ina musulmi duk abin da ake babu damuwa a yi tsalle a je a dawo a yanke kafa shi daya aje a gaban shi a haka a haka so kashe shi wa'annan kuma su suka sa ido akan haka fama hadat quraish harban diddan nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana mas'iruha ko mas'iruha wala auqat bil muslimina adan illa kana lahu fihi nasibun kabir quraisha ba taba kulla wani yaki ba wanda aka yunkula za a fita aje a dawo don a kashe annabi a mai duka daya ce in ka duba abu Sufiya ne ya hada yaki duba dangantaka gaba. sai ka kiyaye gabar maki gabar masu gabar abokinka kuma ko a yanzu baka ne wanda ya san ka in zai gaba da kai wala ya fi kama ka da yawa ya fi kulla maka sharrin da baka sani ba domin ya san ka taɓa laifi a can an maka asiri can ba ka yi an maka asiri wani ake ban labari aka ce sun yi fada da matai shi ta san kuma ya ce bindiga ya ajiye a wani wuri sai ruga don kar ta kan shi da 'yan sanda ta ce bindiga ba gari shi sai ruga ya ɗauke bindiga ya kai mana abokinsa ya ce to ka san ni da masu mun yi fada ta kuma tafi gida kuma ta san ina da bindigan nan ina tsoron ka ta kulla mai shari'a so da ka yi ɗauke ya wata abu ce ah to idan aka kama ka sha wuya wa za ka ci tana wuri sai dai mu je riba ka dole mu je fata kawai shi kenan an yi asarar ta kenan so ka kiyayi gabar wanda ya san ka don duk inda ya san akwai rubin asirin ka sai ya tona dan a samu lagarka a kama ka so mai kokari mu dage akan haka akan haka abu sufiya ne ya tsaya ya kai dukkan shekarun da zai kai yana irin wannan ba a taɓa min wani azaba ba musulmi a garin maka face in ka bibiya abu sufiyan yana da rabo mai tsoka a cikin wannan azaba bayan allah darasinmu na gaba za mu dora mu ga yadda abu sufiyan ya zo bayan an buga yaƙi ya ga duniya zai yi dai musulunci ci gaba yake ci gaba yake ci gaba yake yaƙi ake addini na ƙara gaba a yankai dai inda ke ganin kai ba makawa to yanzu in zai gudu mana na shi shugaban kasa ne in zan tsere ina zan je daya na biyu ku tashi na ku ɗaura kaya mu kama hanya ƴaƴa da mata suka ce baba lokaci bai yi ba ka gane Allah ɗaya ne kayi kayi kayi to ka dawo ka miƙa wuya mana an yi abin nan a badar baka nasara ba an yi a filin uhudu kun ci nasara an biyo ku hamra'ul asad an sake mai da nasarar taku ta koma asara kun yi a wuri kaza an yi da kai a wuri kaza ka taimaka ka haɗa kayan yaki a wuri kaza an yi amma har yanzu lokaci da yi ba da zaka dawo shi sa idan Allah ta'ala ya taimake ka ya baka ƴaƴa bayin Allah salihai to sukan taimaka maka akan ka bi Allah da yawa domin shi yasa wani hadisi wanda ban tabbata da ingancinsa ba annabi ke cewa rahimallahu imra'an a'ana dahu. ala ta'atihi madalla da mutumin da ya tashi ya taimaka ma ɗansa yadda zai mai biyayya kai za a gaya mishi kai za ka bi shi kai za ka ce kai yaro ga yadda ake yaro dawo ga yadda ake kai yaro zo kai kaza ga wancan kanina ne dauki wannan abin kai mishi ga wancan almajirin da ya gita eh ba shi kaza in gari ya waye je ga dan wanka wanka ne in yana kai bari yayanka ne kai ga yanda ake yi to idan yaro ya miƙe haka idan baka koya mai girma manyan ba kai ma ba zai girma ka ba kai ba mai wallahi ba zai girma ka ba idan ba koya mai da ake taimakon wayansu ba kai ma ba za ka amfana shi a duniya ba sai ga tun yana karami ya girma kai ka ba da kuɗi ya karatu har ya je wasi wallahi ran da ya fara aiki ba za ka yi shi ba da ka ce to ya sai to aiwa baka san har yanzu akwai sauran yan shirishi tukun da ban gama ba dan bai gama kama gida ba bai yi aure ba ran da ya aure in kasance to ai ka san babu yanzu nema na ba zaman family ma mana da kai da shi kun zama classmate kenan wallahi ba za ka amfana da shi ba so bayan Allah madalla da mutumin da ya taimaka wa ɗansa wajen yin zai iya mushi biyayya haka ake bukata a bayan ƙasa idan baka yi ba kai zaka cutar da kanka ba za wani cuce ka ba a kai za ka ji ba daɗi amma idan ka yi kai abin zai amfana kuma ya amfana waninka fatan mu ubangiji Allah ya taimake mu Allah ya dora mu akan tafarki mustaqimi ya aiki da mu wajen yada wannan addini a bayan ƙasa ya Allah ta ala karka jarabce mu da abin da ba mu iya dauka ubangiji fitintun da ke faruwa jiya da yau da shekaran jiya wani suke tashi a Maiduguri ubangiji Allah kai mana maganin su ya ubangiji Allah kai mana maganin abu ya ubangiji Allah ka tsare mu ya Allah karka sa abin da muka fi karfi ya fi karfin mu ubangiji Allah ka bamu mu lafiya da zama lafiya Allah duk abin da ke zama tashin hankali da musiba da bala'i Allah karka jarabce mu dashi. Allah idan kayan niyya ka jarabce bayanka da wani abin da ka sunce musu imani ya raba su da addinin su ya ubangiji Allah ka amshi rayuwar mu Allah karka sa mu ga wannan rana mu a duniya Allah ya sanya karshen rayuwar mu ta yi farkon kyau ubangiji Allah ka yi mana albarka a kawunan mu ka albarkace mu cikin zuriyar mu ka albarkace mu cikin dukiyar mu ya ubangiji Allah ka rike mana dukkan wani makircin da ake domin mu Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin